تلاوة لسورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى كتركك سونا أبنججن كما في أوكاكا الذي خلق فسوى wanda ya yi سأنن sa'an تأبين ya والذي قدر halittar. kuma wanda ya ƙaddara sannan ya shiryar. Wallazi akhrajal mar'a kuma wanda ya fitar da makiyayi. Faja'alahu rufa'an ahwa sa'annan ya mayar da ita ke ƙasassa baƙa. Sanuƙuri'uka fala tansa. Za mu karantar da kai saboda haka ba za ka manta ba. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Face abin da Allah ya so, lalle ne shi ya san bayyane da abin da yake ɓoye. Wani yassiru yusra. Kuma za mu sauƙaƙe maka zuwa ga mai sauƙi. saboda haka ka tunatar idan tunatarwa za ta yi amfani. wanda yake tsoron zai tuna. Wa yatajannabuha kuma shaƙi zai nisance ta. Allazi yasla an kubra wanda zai shiga wutar da tafi girma thumma la mutu fiha wa la yahya sa'annan ba zai mutu ba a cikinta kuma ba zai rayu ba qad aflaha man tazakka lalle ne wanda ya tsarkaka ya samu babban rabo وذكر اسم ربه فصلى kuma ya ambaci sunan Ubangijinsa sa'an nan ya yi sallah. duniya. Ba haka ba, kuna zaɓin rayuwa ta kusa duniya. Alhali lahira ita ce mafi alheri kuma mafi wanzuwa. Inna hadha lafi suhufin ula. Lalle ne wannan yana a cikin littafan farko. صحف إبراهيم وموسى لتفن إبراهيم دموسى موسى